بسم الله الرحمن الرحيم المنتدى Islamic Recording Center offers explanation of Kitab التوحيد باي by Jafar Mahmood Adam. Now you are with the ninth cases. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يظلم فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله طاهر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أجابات المقدمة كتبت يطوي شكرا تولد السن في كتاب التوحيد والأنقوى ونال منه الشيخ جعفر محمود أدم يكي جبا تروى بكراد اللهدي باين صلى مغربا جوا صلى عشاء وانا كرا تولد وقت الرارة تدشيني أمخلاة عثمان بن عفان لكي انجور قدنك أيا أتنجل كنو kuma wannan shi ne kasaf na tara tun daga farkon wannan karatu an uwa musulmi wannan rana aka wannan karatu ita ce biyu ga watan rajab bayan hijira Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta dubu daya a ɗari hudu da goma sha takwas wacce ta dace da biyu ga watan goma sha daya alif ɗari tara da casa'in da bakwai miladiyya fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu amfani da wannan kafin mai albarka yake cewa Sheikh Ja'far mashkura mashkura اللهم صل على عبد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسمى بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله بركة mu da saduwa a ما darasin mu مع البركة كتاب التوحيد idan ba a manta ba babin da muke ciki makon da ya gabata babu ma za a turuka da sama'in babin da yake magana dangane da matsayi da suka zo dangane da hukuncin rufa da kuma hukuncin tama'im bayani ya gabata a can baya menene rufa menene tama'im da haka ba bukatar a maimaita shi a yanzu a inda muka tsaya a daidai inda mai littafi yake cewa wattiya lati sai shay'in yasma'unahu yaz'umuna annahu yuhaddidu al-mar'ata ila zawjiha والرجل إلى امرأته هذا بسيط وروى أحمد الرويسع قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويسع لأن الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من أخذ لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو استنجى برجيع دابة أو عظم رجيء دابة أو استنجى برجيء دابة أو أظن فإن محمدا بريء منه وانا حديث الإمام أحمد يروي كيسي أتكب بكم أتنفع أن ترقوا حديث بجروي فيه صحابي من سنن قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع الله تعالى من سنفقة جريسي ياتي يا رويسي yace ya kai ruwanki an la'alla al-hayata satatulu bik mai yawa rayuwa za ta kai tsawo da kai har ka rayu bayan ni na riga na gar duniya da haka fa asibirin nata kalabarta ma mutane wannan abin da zan faɗa maka ka ce da su anna man aqada lihiyatahu lallai duk wanda ya tuska gemunsa au kallada wataran ko ya rataya mai tsinkiya da nufin jawo amfani ko kare sharri aw tanja bi rabi'i dabbatin ko yayi istinja'i wato shine tsarki da ake da hoge a maimakon yayi da hoge sai yayi bi rabi'i dabbatin da kafin dabba kamar kafin rakumi ko na makamancin haka aw azmin ko kuma yayi da kafi a maimakon yayi da hoge sai ya sa kafi ya kankare da wannan da yayi duk wanda yayi ɗaya daga cikin waɗannan al'amura guda nawa hudu kenan ko farko kuka gemu biyu wato ya rataya alwatar tsintiya na uku istanci al'isin ya jirage idabba na hudu azumi duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan ka ba su labari cewa fa inna muhammadan bari min annabi sallallahu alaihi wasallam ya barranta da barinta ta shi bai to ya tunka gemu yake shi ne suka ce yana da ma'ana guda biyu larabawan jahiliya idan mutum yake ko ya dace sai ya tunka gemun sa ne kamar igiya ya tunja su kamar igiya kawai yi kamar ake fata ya yi tuka ya mata tuko ya su kaya za su na ba ta ciki wadanda suka ce a ba wannan bane ba kuma abin da suke abin da yasa suke wa geman su kudo wato suna so gashin su ya san laifi ya da dukkan kurewa a maimakon yi zama kake ya zama kamar gashin kan mata ko wannan burgewa ne a wajen to kowar sai daga cikin kowanne ne dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya barranta da wanda ya aikata wannan din suna lamun suka kai irin wannan ma kisan da suka waje mu yawanci suna da mai in za a yaki wato wannan kamar wani ramji ne da isara ko suke za a yi mutu sai a yi wa gemun kiko da wannan shi ne man aka da miliyata ma'ana wanda ya waje mun sake ko kuma ya tafka shi kan farfiya da ɗaya daga cikin manufofin nan ko don za a shi saboda wannan al'ada mutanen jahiliya ce ko kuma dan yana so zakin sa din ya fita daban na wannan wurin ne kuma fifi ne da zakin mata wanda annabi ya lalace wanda ya kama da mata ko mata da zai kama da maza dama au wa wataran wannan ya gabata a baya cewa baka da aka yi amfani da shi har ya kasance kirkiyarsa ko zaren da ke jikinsa ya yi laifi ya da kusa to larabawa sukan yi amfani da wannan zaren su rataya a wuyan dabba cewa yana maganin baki ko su rataya a wuyan jikin dan adam cewa yana maganin baki ko yana maganin mayu to kudurta wannan shirka ne domin jingina amfani ne ga da ba da amfani mai da din mai kagewa daga cuta ne Allah ta'ala shi ke karewa daga cuta shi ke kawo amfani dukkan dangin yana daga gare shi asbaga alaikum ya mahu zahiratan wa batina ya malalo ina zahira da kuma ta batini ta gashi saboda haka ba mu zawo amfani ko ya kare cuta sai Allah ta'ala al-istinja shi ne sarki na hoje sarki na hoje asali aka yi shi da dutse idan mutum na jin bayani bai samu ruwa ba ko da ruwa na yi gada ma zai yi sai ya ɗauki hoje ya je ya ajiye idan ya gama fitsari sai ya kankare ne an gane ku to wannan ana yi ne da dutse ko da hoge ba a yi da wato ainihin kashin dabbobi haka kuma ba a yi da kashi a wani hadisin ban ba wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku tashi yin istinja'i ko dauki kashi ko kashin dabbobi domin wannan ta'amu ikhwanikum min al-jinn abincin kan uwanka ne cikin aljanna wato shi ne abincin su kashin da duk kuka jefar ubangiji na sa ya musu wata kai a jiki a wani hadisi na sanin a shi kashin shi ne ruhin abincin su da kuma kashin dabbobi shi ne sai kuma suke ba dabbobi su kashin dabbobin ne da aka ba da kai iskin jayi su shi ba don karka na jasta musu abincin su ina fata an fahimta wato kaga wannan ya nuna sai aljanu kenan duk da cewa ido ba ya iya respect kuma ya nuna suna ci suna sha kuma bayan haka aljanu suna mutuwa kamar da muke mutuwa ba kamar da ake sa aljan baya mutuwa ba kullu nafsin za'iqatul maut har sun kun shiga ciki a hadisin bukhari annabi yake wal jinni wal ins yamutuna da mutum da aljanna suna mutuwa eh ba su ne a bai kamata a ce za a yi da sun masu kawai da ka ba a ce da ya yi iskin duk ne yi hadisin da ya gabata imam an-nasa'i ne ya rawaito shi bayan ahmad imam an-nasa'i ma ya rawaito shi da sanadi ingantacce albani ya inganta shi a cikin sahih al-jami' al-kabir jerin hadisi na 7787 wa an sa'id ibn jubair qala an karɓo magana daga sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair tabi'i ne cikin tabi'ai almajirin abdullahi dan abbas ne سعيد بن جبير يقول من قطع تميمة إنسان كان كعدل رقبة وندي جلايا أجسين وندي في أنت في سيطة من يرد في سيطة كان كعدل رقبة كما لو أنت دمتين رواه وكيع وما حديثي وكيع ليرويتي to wannan na wannan hadisi ko wannan riwaya aka da ce sahabi ne ya faɗa duk da bai danganta shi da annabi ba sai a ce yana cikin hadisi marfu'i tunda akwai lokacin da maganar sahabi za ta zanto daidai da yadda annabi yake a bai ta a matsayin tamfar hadisi marfu'i ma'ana hadisin da annabi ya furta da bakin fa duk da sahabi bai bayyana sunan annabi ba wannan a cikin wadansu halaye ne sanannu a musulal hadis daga cikin irin halayen idan sahabi ya faɗa abin da hankali da hankali da ba a yawo shi dole sai nasi karara ijtihadi ko istinbadi ba zai iya kalato maka wannan hukuncin ba sai nasi daga bakin annabi ko ɗan sahabi ya faɗa wannan ko bai ce annabi yake ba ana daukan sa a matsayin annabi ne yake yanzu kamar irin wannan a ce wanda yayi kaza hukuncin sa kamar yayi kaza an san wannan da hadi ba a gani dole sai da nasan hadisin annabi karara ko irin wannan inda sahabi ne ya faɗa to ya zama hadisi marfu'i sai dai kuma kai sahabi ne ya faɗa saboda haka wannan ana kirga shi a matsayin hadisi mursal hadisi mursal kuma na cikin hadisi bai amma wanda ya kunce laya din ya bar dan yayi tagayyurul munkar wannan zai dace da lada da wannan ya ce marra aminkum munkaran bal yughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi amma kin za mu ce yana da lada wanda ya dantar da baya sai mu ce a a hadisin da aka ce ya ce haka hadisi ne da amma tun da zai ta bayyana munkar lalle yana da lada ko da bai kai ladan wanda ya dantar da baya ba wannan bai ina fatan kun fahimci wannan da kyau wato dai idan mutum ya samu damar da idan ya ga lawa cikin wani zai iya tsinka ta ba tare da an tashi zaune tsaye ba don ko da wani lokaci da yuri munkar shi ne ka lura cewa in ka canza wannan munkar din wani munkar din da shi jini ba zai tashi ba to wannan yi ta yi yuri munkar amma matukar wajen kawar da munkar din munkar din da ya san mun girma zai faru ko karkaya to sai ta kyale wannan ya ci gaba da faruwa saboda haka akwai suka al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar saboda haka in mutum yayi ta yin munkar wajen tsince mutum laya ko tsince masa tabbi ko wata kamara wanda ya rataya irin wanda duk bayani ya gabata cewa yan hakan shirka ne to idan ka haka kana da lada duk da cewa ba za mu ce ladan ka daidai yake da bayan da yan da baya ba saboda hadisin da yana haka da yake ne wala eh ko da ta alqur'ani ko ta alqur'ani ba ai ta alqur'ani nan ne da mun bayani ko arrad rajibin magana mafi rinjayen magana shine ne ba da bayanata ba saboda gudunne ka barata na farko kar ta zanto ya kula zuwa ga rafi wanda ba ta alqur'ani ba yanzu halatta salawa ta alqur'ani duk da wanda ya halatta kina zai kafa hujja da magana wani sahabi to amma za ka buɗe ba wajen rafi wanda ba ta alqur'ani ba idan ka samu wanda ya rafi alqur'ani tsantsa wanda aya ce sai ya rubuta da alqur'ani ya laya da ita ka samu mutum daya to kafin ka same shi kuma kai ka saki kirga wajen mutum tara ko goma wanda kuma su wancan ya hata mu annabi Yusuf wancan ya hata mu annabi Sulaiman wancan ya yi kasatau wancan ya yi bari uwa uba wancan ya yi ya mu biya gangan dutse wanda duk wannan shirka ne da kuma sai ya da wancan ya yi bari wancan ya yi menene duk wannan kuma shirka ne duk abin da zai bayu zuwa ga fadawa cikin haram a kana haramta kai an gane ku wannan ka'ida ce sananniya ka'idoji a cikin usulul fiqh da ka'idoji fiqhiyya abin da yake bayuwa zuwa ga aikata haram to shi na sai a ce ya zama haram suna buga misali ku ce kamar an kawo maka abinci kwano biyu farfesun kwano biyu ɗaya daga ciki da buke aka yi ɗaya daga ciki rago ne aka yanka ba mauke ba aka yi amma kuma wanda ya kawo ya manta idan an faɗa masa daga kan sai bai tambaya za ta nuna masa kowanne yana ƙarfi ɗayan mutu ko kuma halal ba ta iya rarrabewa wanne ne mutu wanne ne halal yanzu ne tantan mutu wajibi ne a kanta da an haramta maka wannan wajibin ba ya iya yiwa ka iya aiwatar da shi a yanzu sai in ka ne tantan har halal din da ke ciki ya za ka tafi ta da mutunci duka biyan amma lalle in ka aikata ɗaya ka farma ɗaya ka fiye kana tsammanin zai iya zama nuka ya lata ma la yatimmu farkul muharram illa bi tarkihi fa tarkuhu wajib duk abin da baya yiwa ka bar haramun sai in ka bar shi to barin shi wannan abin ya zama wajibi ɗaya halal ne ɗaya mun ne mun ke barin sa ya zama wajibi amma ba ya iya ya ta barrantar da kanka cewa lallai ta ne sun koyan nan haramun don wanda yake nufi in ta ne sun suka biyu to yanzu ne santar biyun duka gaba ya ya zama ne ji gare ka haka kuma kai ne ka je neman aure gida ta aka sami yan mata guda biyu amma a cikin akwai wanda aka shayar da kai tare da ita uwa ɗaya ta shayar da su mata ɗaya ta shayar da su sai dai tarihi ya manta ya ce aka shayar da su ɗaya ba a shayar da su tare da ɗaya an shayar da su kaga in an samu wanda yake lalle an sayar da ku tare yanzu haram ne kuka aure ka dan kana nan a matsayin kamar ka cikin dai ko dai wannan ko wannan dole ka hakura da su ne duka domin wannan ka'ida ma la yusimmu tarkul muharram illa bi tarkihi fa tarkuhu wajib to yanzu ba inda za a yi karar da mutane da layu irin na shirka din nan sai in ka raba su da hatta alqur'anin ka ce kafi amma ku dai ayar ta qur'ani ko take da mutunci ne wanda ban kai kai ga wannan babban dalili kana annabi yayi ummi yace man ta Allah ka ka faqad asraka yace wanda duk ya rata laya ya ce tamimatan wanda yake mukira ne su yake sarfi قاعدة كوا والنكر في سياق الشرط تفيد العموم لفظ النكرة من تميمة يازو أجيل جانان سلفي من ترتيل الكنان wanda wannan ya shafi umum da ta qur'ani da wanda ba ta qur'ani da kowace man ta Allah ka tamin mata ta kada ajraka sai dai kawai mu ce in muna so mu sassa ta hukunci kai mu bi ka'idodin ilimi man ta Allah ka tamin matan min wajen qur'ani fa asar ka shirkan akbar wa man ta Allah ka tamin matan min qur'ani fa asar ka shirkan asghar a mara da yamanci domin wanda ya bai shirka ne hukuncin ba ya kafirta wanda ya babbace ka wanda ya karama sa. ya yi zunubi kafin da ya sa malamai ke cewa rataye ta alkur'ani din ita da ta kai babbar shirka ba ko da an hukunta ta cewa shirka ce karama ce saboda ta tawar ta haddai a kai mutane ne masu jan sun ilimin da idan ka tafi ka danganta zuwa da shirka kun fahimta da ke? Yalahu an ba ya hakuri ta yi kaɗan inda mun yi zan yi da yawa Yalahu an ibrahim haka imam waki ibn jarra ya rawaito magana an ibrahim haka kawai yake ibrahim ne yake shine ibrahim ibn yazid an-nafi al-kufi ana masa al-kunya abu imran hukatun min kibar fuqaha yana cikin manyan manyan malaman fiqh da hadisi ya mutu a shekara ta 96 bayan hijira wato yana cikin tabi'ai في إبراهيم النخعي قال يتي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ما لم في سكة قطعت جهيزة قول كل خطيب قطعت جهيزة قول كل خطيب أن به بيان من جاء بدعيته مجنة كمان إبراهيم النخعي كانوا يكرهون sun kasance suna cin as-sama'ina kullaha la gaba da yansu min al wa min ghayr al-qur'an ake da al da wanda ba da al ba duk suna kin su ko shi wani su din ai ba mai da mun ko sun magana guda biyu haka ma waɗanda suke abin nan sune ɗaliban Abdullahi dan Mas'ud shi Ibrahim na kai duk lokacin da yake sun yi kaza sun yi da kaza duk yadda da kaza ba yana nufin almajiran Abdullahi dan Mas'ud ba yana nufin tabi'a ba gaba daya a'a ɗaliban da suke karatu a makarantar Abdullahi dan Mas'ud wato kuma sun fara fatawa daga Abdullahi dan Mas'ud cewa gaba daya ba za a bayar laya da kowace iri wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa aka rinjayar da maganar shi kan maganar shi Aisha saboda shi Abdullah dan Mas'ud yana cikin fuka fuqaha sahaba wato Ibrahim bin Nakai yace duka suna cikin layu na alqur'ani da wanda ba na alqur'ani ba ma fihi mata'il wannan babu a cikin sa akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsirin ruqa wa tama'il a cikin wannan babu zan fahimci fassaran kalmar ruka da kuma as-sama'i wannan darasin da yake da yake da mun yi magana ce as mas'ala ta biyu tafsiru tiwala tayawa ta'in kasara tayawa wawun fata ya lamun fata at shine kurkin ka daidai mun fahimci tafsiru tiwala wanda muka ta wannan nau'i na sihiri da mace za ta idan miji ta ɗauke hankalinsa zuwa gare ta ko shi miji ne don ya ɗauke hankalin mace zuwa gare ta yana daga cikin irin wannan kafin da kuma abinda waɗansu mazan suke in sun nemi aure an kafa su sai su yawa musu sihiri ba za su zauna da namiji ba wata ce mata sihiri ba yadda za a yi miji ya saduwa da ita wata ce mata sihiri ko da lokaci kana cikin jini wata ce mata sihiri kawai da mijin ya shiga ɗaki ji kana ɗoyi duk sarka duk wannan nau'in yin sihiri da suke yi da aljanu a yanzu mutane sun suka duniya da irin wannan sihirin mata nawa aka hana ka aure mata nawa kawai mutum ya fita daga ya fita lami lafiya sai da matarsa yana dawowa gida da ya tsare ka ita mata ta tsaka ne magana ɗan kaɗan zai sai dalbalin bala'i a rinka duk muka ta suna zuci duk turi ne الثالثة kirki أخرى أن هذه الثلاثة كلها من الشرك da kuma جدا أخي الرقاء التمائم بكما التيولة دكتور من الشرك سنة بكتور شركة من غير استثناء ba wata تغطية abin da yake nufi dukkan rukadan da ba ta alkur'ani ba ta dukki ba الرابعة مسألة تقول أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك مسألة تقول أن ذكر الرقية توفي كوكرا تاوى بسين وما أبناء القرآن بالكلام الحق إن بأن يجد مدنة تدفيا كمن لفظ القرآن فيها ديك إن تدفي إذا أن يوان الرقية من العين دان تقول كم من بكى والحمة كو دان تقول بسي sakamakon cizon wani abu mai gashi laisa min zalika wannan baya cikin shirka wannan baya cikin shirka rikuwa ta alqur'ani ko ta ingantaccen hadisi idan an yi wannan baya cikin shirka الخامسة مسألة تبير أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟ مسألة تدير دمك فهمت أكيني لا, لا يرد أسويت دع القرآن ما لم يكن قطعني هل هي من ذلك في إثناء شركة أم لا سوكو دع شركة وكذا قولان ومن جزء شركة إن جزء آه. السادسة مسألة تدير أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك رافع الأوتار رفع على الدواب أبي تابعين الدبا رافع ولا أبي sawa'in baya aka rataya ko wata tsinkiya aka rataya wai dan a kare wannan dabbar daga bakin mutane ko dan a kare su daga karɓawa ya sace ta to dukan wannan mun zalika kuma yana da yin shirka yin haka السابعة مسألة بقي الوعيد الشديد على من علق watara wato tsananin wa'idi da aka yi a kan wanda ya rataye tsirkiya kaga shi ba za su cinka da ya ratayawa dabba ma ya ratayawa shi yasa muka ce wannan ratayar ai azuci ne idan kai da amfanin abin ko da baka jingina a jikin ka ba ko da baka rataya a jikin ka ba rataya ko bai gidala har yanzu kana shirka kina in jin ta ana cewa wannan abin na amfani الثامنة مسألة تتكت فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان falalan lada da yake tabbata ga wanda ya yanke laya daga wani a ta mas'ala ta tara أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف مجانا إبراهيم النخعي بيتي كانوا يكرهون التمائم كلها wannan magana ta shi bai khalifu ma taqaddama baya cin kare da abin da ya gabata min al-ikhtilafi na cewa malamai sun yi tsakani akan hukuncin laya saboda me da annan muradahu domin abin da yake nufi da magana sa ashabu abdullahi ibn yana nufin sahabban abdullahi ibn mas'ud daliban ka duk sun yi ittifaki cewa za a rafe laya ko ta ko ta alqur'ani ko da ba ta alqur'ani ba wannan shine babin da yukaki ma za a shirka wa sama'i babu na gaba babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahayihima babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahayihima wannan babu yana magana kan hukuncin wanda ya nemi albarka ya nemi tabarruki bi shajarin da wata bishiya أو حجر ko ونبيتي ونعوهما كو مكمنتوكو معناه يعني متدرس كفر قدر ولي ولي me hukuncin wanda ya wannan ko mazaunin wani waliyi ko sauran da wani soji ke ba da karatu ka je ka nemi tabarrukin wajen menene hukunci wannan duk yana cikin shirka ya kawo sharɗi bai kawo jawabi sharɗi ba amma jawabi sharɗi shine fa huwa mushrik abin da yake nufi duk wanda ya wannan ya yi shirka a nan ne ya kamata mu yi ɗan mukaddima kaɗan menene tabarruki a tabarruk lafazi ne na larabci an turo su ne daga albarakatu albarakatu ko albirkatu albirkatu a larabce yana nuna tattarewar abu wuri guda ga yawa ga siyasa ya wuri guda da haka wurin da ruwa ya taru da yawa sai su masa albirka yana da sifa guda biyu taruwar abin da kuma yana da yawa baya kaucewa kenan baya barin wajen da haka gudu ana amfana da shi kana da wanda yake tafiya to da haka duk lokacin da aka ce abu mai albarka ne ana nufin yana da alkhairai masu tarin yawa ba ba ta an fahimta idan aka ce tabarru ya zanto neman albarka neman alkhairi ke to wannan neman alkhairin ai ba ta neman alkhairi sai a inda yake a inda babu shi ba a neman ba a neman wuta sai a nufi ba a neman mani sai a ina sai a riga da haka albarka sai an tabbatar a kai ta a waje sannan a ji a ne a neme ta wannan mukaddima ce mun ta farko mukaddima ta biyu duka albarka daga wurin Allah take ba a dingina kowa ita sai Allah da haka lafazin albarka ya maimaitu a cikin alkur'ani har su talatin da hudu lafazin albarka da abin da ya kwazo daga lafazin sannan ya zo da siga ɗaiɗai guda takwas baraka barakna ba duk nan ba بزيرك تبارك بعيدة الأنباء بركات بركاته بعيدة الأنباء مبارك مباركة ليتنا ذاك من يترى الساعة من العالي بذاتها بارك ومن جهة تعالى سيقول أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها قد فيها البركة كمان وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء بقول باركنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بارك فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين بركات ولو أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكتبون بركاته قالوا أتعجبون من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد مبارك كتاب أنزل الله إليك مبارك ليدبر آياته وهذا ذكر مبارك أنزل الله أفأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك فابتدئوه مباركة فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تهية من عند الله مباركة طيبة كيف بارك انا برمي في جيبك يقول اي انا علي انا انا علي اي سيد تبارك يا زي اللي ترى انت اي اللي ترى من فرقه تجي ترى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يهلك الليل النهار يطلبه هاتفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين ولي النبي في سوره المؤمنين ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحكم الخالقين ما أبكي بنا هدو بنا بير دك الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لعالم من مزيرا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا يريني كده a cikin suratu ghafir da ubangiji subhanahu wa ta'ala fa tabaraka allah rabbul alamin huwa al-hayy la ilaha illa huwa yad'u mukhlishin lahu din alhamdulillahi rabbil alamin yuri na bakwai a karshen suratu zukhruf yuri na nawa kenan na takwas tabaraka rabbika dhul jalali wal ikram yuri na tara na karshe shine ne tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk haka wadannan wuraren su tabaraka to duk inda baraka yake ko baraka ko baraka na ba a dubina kowa shi sai Allah ibn al-qayyim a cikin littafin bada'i al-fawaid yace a ma mukan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace lafazza uku ne kaiwa mutum addu'a da su farko assalam na biyu rahama na uku baraka. yace an gaba an bar wadancan a baya don su ne kafin bayan tafiya shi wannan na farkon ana iya jingina ma Allah shi ana iya jingina wanda ba Allah ba ka ce salamun min zaidin ila salih amma da za ka ce bara hanatin min zaidin ila salih barakatun min zaidin ila salih da zai yi ba in da yanzu da kyau duk inda ka ga rahama ko baraka ana jinginawa Allah ya ba wa jinginawa Allah to kenan shi ne wanda yake bayar da albarkar ko da haka mukaddima ta uku kenan albarkar sai Allah ya rarraba ta yaba ya ba da albarka ga wurare ya ba da albarka ga lokuta ya ba da albarka ga waɗansu mutane ya ba da albarka ga waɗansu halittu ya ba da albarka ga waɗansu halaye ya ba da albarka hatta a cikin hada-hadar mutum da gobe albarka ta wuri ba wurin da ya kula nan guda uku masjid al-aqsa allazi barakna hawla makka inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi wabarakata wa barakan wa hudan lil-alamin madina masallatin annabi duk wuri in je wuri ne a yankin kasa ba inda ya kula nan wuraren guda uku albarka duk wuri in je wuri ne mai albarka ba inda ya kula nan wuraren guda uku ubangiji ya bayar da albarka ga lokuta kamar da ya bayar da albarka ga lalatul qadari lokaci ne wannan kamar yadda ba da albasa da gonan karfi lokaci ne ramadan kulluhu mubarakun mubarakun ne lokaci ne kamar yadda ba da albarka ga gonan farko na zulhijja lokaci ne ranar arba lokaci ne nan duk Allah ya sanya musu albarka albarkar wurare kenan ba kuma albarkar ne lokuta ya ba da albarka ga waɗansu ababai da muke iya gani daga cikin halittu kamar ruwan zanzan ruwa ne mai albarka ya bayar da albarka hatta ga waɗansu ma'amaloli namu annabi ta albayya adu bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana jirika lahuma fi bay'ihima annabi ta ce ma su ke kai guda biyu mai saye da mai sayarwa suna da zaman zaɓi na su zartar da abin da suke hada hadar kasuwanci ko a fata mai saye a fata ko mai sayarwa a fata amma malamin ta farka da sharɗin da su da su da ba sai ce fa in da kawo bayyana in sun yi gaskiya ko ya kudurta gaskiya cikin ta kanta ta bai so zalunta dan uwansa ba sai ya masa nadi kuma suka bayyana shi ya bayanin hakikanin farashi ko kuma ya bayanin hakikanin haja in tana da aiki ma ya faɗa in duk suka haɗu su sufofin nan guda biyu ta lahu ma yi bai yi ba sai a san yawan albarka a ne a wannan kasuwanci abin da za a sa albarka a ciki shi wannan hajar da ya saya ya rike yana amfani da ita saboda dama da yaje da yaje da yaje sun ya da ya je da gaskiya shi kuma abin da ya sayar da hajar da shi sai ya masa ya biya masa bukatu da yawa na rayuwa ba tare da ya kare ba sai wanda an sa masa albarka ya an sa masa albarka a haja ya an sa masa albarka a a kuɗi sai ya kasance buri kala ba shi bai ba amma wa in kaza ba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima in suka yi ƙarya suka so su yi magudi sai a tafiyar da albarkar kasuwanci hajar da kasa abin da nan talalar shi ma kuɗin da ka baki don da nan talalar ku fita a shirye to ni kaga duk wannan abin da a iya sa albarka a cikin alkifaya kuma ubangiji ne ke sanya albarkar duk wannan ya yan uwa amfani wannan shine don mu gane duk inda albarka take waye ya saka Allah ta'ala kuma sai in muna da nassin da ya nuna an sa albarka a wajen sannan ne sannan ya da sai ta to kuma idan an ce a sai ta an tabbatar mana ko mu neme ta ta hanyar da shari'a ta yadda mu nema din ba ta hanyar da mun muke so ba yanzu idan ba albarka a wajen haka kai sai muka je muka sa sai albarka a wajen ba ni kana maka da kana muka yi kuma to kuma idan aka nuna ba za a samu ba sai da a wahalar ba ka ga ba a jin wani albarka sai in nasu ne jin maka kuma sai an ga hanyar da sai a ce a albarka albarkar ina fatan kun fahimta da kyau to kada da haka a cikin ɗan adam kuwa mafiya albarka gaba ɗaya su ne annabawa dukkan su suna da albarka kuma dukkan su an yi tabarruki da su an nuna albarka lokacin rayuwar annabi sahabbai sun ne albarka ka sun yi tabarruki da sun yi tabarruki da mazunar da zai kokar sun yi tabarruki da jini da yake da daga jikinsa sun yi tabarruki da gashin kansa da za a aski ragowar ruwan alwalansa duk da sun yi tabarruki ne rigar da zai sa wa kaɗe ta sun yi tabarruki da Don su albarkar ta wannan tabbatacciya shi ne mafiya albarkar masu albarka cikin waɗanda aka ba albarka ba wanda yake da yawan albarka ɗin iya ta sallallahu alaihi wa sallam ba ai ba sai mutum gaba ɗaya ba misali da. da haka kaga wannan albarkar ta tabbata to amma musulmai da ba ɗaya umuman mazansu da matansu su ma suna da albarka amma tantance albarka zuwa ga wani ko wanke shi ne ke bukatar dalili kamar ka ce musulmai da ba ɗayansu hukuncin su ɗan aljanna ne amma tabbatar da aljanna ga wani ɗaya ka ce wani ɗan aljanna ne ba ka da tabbas amma in ka da hukuncin musulmai in an ci sa'a mutuncin ka ya zama na gari ga ya shiga ciki in musulunci sai bai zama na gari ba rashin sunan musulmi da haka ba ne shiga ciki ba akwai bambanci tsakanin faɗin hukunci gaba ɗaya da kuma keɓance shi da wani guda ɗaya in ka keɓance guda ɗaya yana neman nasi ko da dalili yana neman nasi ko da dalili amma in ka bayar gaba ɗaya cikin taro musulmai gaba ɗaya mummune masu albarka ne salihan bayi gaba ɗayan su masu albarka ne shi nan, ka riga ta wuce amma wani ne albarka ne wa ya taɓa masa ballantana kadarinsa ballantana sauransa da ba da karatu ya yake maka na albarka da wani musu ka dogara abin da za ka ce ai ya karantar da ahalari a wajen ya karantar da ismail ya karantar da eh, arba'ina hadis in ma yayi wannan ya karantar da riyadu salihina sai ka ce to ban da ko rayuwa ne kuma ya karantar da wannan me za ka tabbatar da albarka a can da ko anan sai rayu nawa ne waɗanda ka sani da wanda baka sani ba aka yi karantar da waɗannan littattafan a kan duk abin da ya karanta ko ya karantar ai kafin ya faranta karantar da shi ake yi kafin ya karantar waɗansu sun riga shi dan ne ka tabbatar masa da albarka shi kadai baka tabbatar wa waɗanda suka riga shi ba baka tabbatar wa sauran da suke zamanin ka ba ka rufe kofar kuma dan da wanda ya zo bayan ka daga ina ka samu a nan ne rigimar ta wannan mukaddima ita ce za ta samu fahimci ba na gaba saboda haka da bayan da za a yi mutabbatar da albarka sai da ni sai da nasu ya tabbatar da za ku albarka a yi sannan ba ma neman albarka sai ta hanyar da shari'a ta tsara a nemi albarka ba ka yin siyasan annabi siyasan waliyi akan annabi wani zai iya maka to ya tabbata a hadisi bukhari muslim da sauran littafan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ta yi tabarruki da maganar da ya kai to kenan waliyai kuma za ta barki da majalarsu a ba zai taɓa yiwa ba an yi tabarruki da wajen ruwan alwala annabi to eh, kenan wani ya sai ko koyi da shi ba a sai ya bada ta a a wannan kallon ta ta bagi ko ba ta na lokaci ya ce mutum yana da albarka yanzu ka karanta shi da annabi ne akwai wani mutum ya karanta shi da annabi ya ya koya ne kamar ka ya ya san asalin ne naka ya ya samu irin gaban ka tunda Allah ya yaje ta duka wanda yake kamar ba sallallahu alaihi wasallam in kai makaran kan annabi ba باب من تبرك بشجر او هجر ونهيهما وقول الله تعالى افرايتم الناس والعزى الايات وتينا كنت تعالى في سوى الايه كده كنت ومناة الثالثة الاخرى ألكم الذكر وله الانثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى من الآيات هي ممكنة dan sai ka sai ce wannan haka suka hada da juna wa qaulullahi ko qaulullahi da fadin Allah ta'ala a nata wal-uzza ku ba mu labarin lata ku ba mu labarin uzza wa manata salisata al-ukhra ku ba mu labarin manata as-salisata al-ukhra ta ukun tsayar لفظ اللات قراءة دنيا كنتا كو أفرأيتم اللات إذا قراءة الجبول كو أفرأيتم اللات قراءة يعقوب الهضم من رواية رويح qira'a ce tabbatacciya mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wa sallam duka dai ma'anar su daya allata malamai sun yi sabani daga ina aka samo wannan sunan waɗansu suka ce asalin Allah su kafirai sun tsago su ne daga Allahu wato sun suka ce Allahu lafazi ne muzakkar to su bari su fara gunkin su sunan ta mace Allatu mu'annas wannan maganar farko kenan magana ta biyu suka ce Allah sunan wani mutum ne a jahiliya kana ya lutsi tawuka bil ma'i hidimar da yake yi shine lokacin aikin hajjin da mutanen jahiliya suke yi ko zai zo ya samo garin alkama ya zo ya shirya wani abin sha da laraba suke mai kama da kunu zaki ko mai kama da koko yana damawa yana bayarwa sadaka ga mahajjanta da maziyarta ɗakin ka'aba da wanda suke zuwa ziyartar gumaka to yake ta ba su wannan aikin sa kenan abin shekara sunan salat saboda wannan abin da yake na yalisu tawika yalisu ma'ana yasalisu tawika bil ma'i wa tawik huwa daqiqul hinqat to aikin sa kenan da yake sunan salat to da ya mutu sai suka rinka bauta masa bayan ya sai suka mutu mutu da sunansa ko ya zanto an samu gunkin ya suna ne Allah wannan maganan ita ce abin da Bukhari ya rubuta daga Abdullahi dan Abbas ka ce za ka so san kafarkan kenan kila ka an gane ku to Allah din nan gunki ne na mutanen Da'if ka san kowane gari gunkin sa daban yalla uzza al'izza waɗansu malaman suka ce wato kamar sun yi ta ta'anisi ne na al'aziz al'aziz lafazin muzakkar al'izza sai zanto ne mu'annas amma riwaya ta tabbata cewa al'izza din nan akwai riwaya ta imamin nufa'i a cikin sunan kubra ɗinsa riwaya tabbatacciya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura Khalid bin Walid bayan buɗe maka yace yaje ƙauyen nan da ke tsakanin garin makka da ta'if wani gari da ake kira nasla akwai wani gunki al'uzza ya je yi da ya je sai ga kamar wani gida da aka da katako ko wani ɗaki na katako an tsora shi akan itacen magarya guda uku haka kamar burhu an tsora shi kai da ya je ya fassare wannan itacen magariyar ya rufe wannan ɗakin sai ya yi tafiyarsa wato ya gama da gunki ya dawo annabi sai ya koyi da abin da yake har yanzu ba gama da uzza ba uzza tana nan ya dawo ya sake kawo hari a cikin rundunarsa ta abin nan masu bauta wannan uzza din duk suka gudu cikin duwatsu ya je da ya farka wannan dakin ko ya fasa wannan dakin ko ya ga wata mace tsara ta abin nan din gashin kanta ta hargitsa gashin kanta ta ɗauki ƙasa a tafi nan tana watsawa a ta haka da sai take uzza din saboda haka ya kashe ta ya kona ta ta kayan wajen ya koma annabi ce lalle kasar tal uzza yanzu ka tana da uzza ka a shi ka zai tana cikin bauta ma tsirara manat lafazin manat waɗansu suka ce kamar mu'annas ne na almannan waɗansu kuma suka ce farko kan lata wato maganar lata kowa dai sunan wani mutum ne wanda yake sayar da miskinai a lokacin jahiliya da ya mutu sai ake bauta masa saboda me dan neman albarka shine dangantakar kawo ayar a wannan babu uzza wata mace ce ga ta nan gurin ita ma suna bauta mata dan neman albarka mana sunan gunki ne suna bauta mata dan neman albarka dan neman tabarruki ga abin da Allah bai ce yana da albarka din ba annabi bai ce yana da albarka din ba su suka kirkiro albarkar suka baki a fara'aitum lata wal uzza ku ba ni labarin lata da uzza mana wa manata salisata al ukhra da kuma manata ta ukun su ku ba ni labarin su shin suna da ikon cutarwa ko amfanarwa shin suna da ikon yaye cuta ko suna da ikon kawo lafiya ba su da ɗaya daga cikin wannan shine abin da wannan alamar tambayar ke nunawa ba su da ikon komai ta Allah ce alakumuz zakaru wa yanzu ku kun zaɓi ‘ya'ya maza ku jingina ma kanku walahul ku jingina ma ubangiji ‘ya'ya mata wato bayan an faɗi shirkarsu kuma ta aka sake faɗi ilhadinsu don su kafiran maka suna itikadin ubangiji yana da ‘ya'ya mala'iku ‘ya'yansa ne bayan haka kuma mala'iku ɗin ‘yan mata ne su kuma a jahiliyyarsu ba sa son ɗa mace namiji wa idza bushira ahaduhum ظل unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib ما an masa bishara matar sa ya ji mace bakin ciki ke yi amma abin mamaki wai kuma sai ya jingina ubangijin sa abin da baya so to sai Allah ya musu tambaya alakumuz zakaru wa lahul yanzu abin kuke so ma lalle kun mu'amalanci ubangiji mummunan mu'amala kenan in har kuka jingina maka abin da ku ba ku so ko kuma ku dau jingina kanku abin kuke so alakumuz zakaru lahul unka tilka idan kismatun biza tilka lalle wancan rabo da kuka yi idan inda ajin haka yake kamar yadda kuka faɗa kismatun biza ya zama rabo na zalunci in ma da haka ne balantana ba haka bane ba ubangiji ya fi sama ajin gida masa da mata kana sahibatan wala wala da subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fi samawati wa ma fil ard ya fi karfin mulki da subhanahu wa ta'ala sai sai in hiya illa asma'un سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان قل هي su waɗannan gumaka ba كم يبنبا ba illa asma'un face sunaye sammai ku muha wanda ku kuka kirkiro su antum wa aba'ukum ku da iyayen ku kuka kirkiro sunayen kuka kuka ba su kuka yi itikadin suna cutarwa ko amfani kuka yi itikadin suna da albarka kuma kuka zo kuna neman albarkar ko da iyayen ku ne ubangiji bai ce ba sammai muha antum wa ma anzalallahu biha min sultan ubangiji bai saukar da wata hujja game da su ba in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawa al-anfus su fa kafirai ba abinda suke bi illa dhanna sai kyautata zato da iyayensu cewa su ba yadda ba yanzu yanzu da abu ba shi wani yayi yanzu kakana wani kenan bai kyauta ba yanzu kakanka wani da aka ce yayi kaza bai kyauta ba ta zato ga iyaye da kakanni shi ne yasa su wannan shirkar shi ne yasa su wannan tabarrukin na ƙarya abu na biyu wa ma ta hawal anfus da bibitan son zuciya sun mayar da abin wani kamfani da suke samun kuɗin shiga suna tatar bayan Allah ba sa so ya kauce ba sa so ya rushe ba sa so ya rushe kuma ba sa so a tambaye su haraji a kamfanin wa ma ta hawal anfus da haka duk wanda ya gina akan wannan kirkokin ɗayan biyu ne ko dai yana kare matsayin iyaye da kakanni dan sun yi bai yarda kuma a ce ba kyau ba shine in yattabi'una illa zanna shine malaman ta suka ce illa zanna ai illa husna zanni bi abaihim wa ajdadihim kawai kyautar da suka wa iyaye da kakanni ba ka fice da ba a ce abin da iyayensu da kakanni suka ba daidai bane ba wa ma ta hawal anfus abu na biyu abin da suka samu na shugabanci ba ta so ya kauce musu da haka ba ta so a hana mutane ko kan mutane ya waye dan su daina shirka dai in kan mutane ya waye wa za su bautar in kan mutane ya waye wa za su katsa to shine sai su kyale mutane kansu cikin duhu don sai su ci gaba da tafansu duk wahala sai kwalayen jin kasa da ake so ba za su ji ba su sani ba don wanda yake biya ayansa makaranta daban wanda yake kai shi maka duk shekara daban wanda yake biya masa umara daban wanda yake kaza daban wanda yake riga daban kowanne an farlanta masa cikin muridai ga abin da zai ko baki sai ya ci yayi ko sata sai yayo ai abin da yasa suke cewa ko sata kai za a biya a cikin sai dai shi amfana ne in ba kai satar ba shi zai kwana da yunwa amma sai ɗaure ma gindi a can gurin cewa ai ba komai ai istighfari daya ai halala daya ai salatin annabi ya fi karfin komai in kai daya Allah zai ma goma yo kai ka san yadda salatin Allah yake duk irin wayen da suke mutane kenan da ta su gina mutane akan wannan su hana mutane jin tsoron Allah su hana mutane bin tafarkin manzon Allah ولقد جاءهم من ربهم الهدى حقيقة شريعة تازو مسي daga wajen ubangiji shine wahayin da annabi zo da sallallahu alaihi wasallam me yasa suka ki binta to a takaice waɗannan ababe guda uku da Allah da al-Uzza da al-Manat wato dukkan su neman tabarruki ne yasa aka bauta musu shi yasa tabarruki din nan zai bude kofa ko dai ta ko kuma ta sirri ta shiriya shine idan ka nemi albarka wurin abin da yake albarka kamar yadda muka faɗa mafi albarka a duk duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to a lokacin rayuwarsa sahabbai sun nemi albarka da shi sun yi tabarruki da shi to sun yi tabarruki da shi dan samun albarka to ita albarkar nan iri biyu ce albarkar duniya da albarka ta lahira sannan kuma nau'in abin da ake neman albarka da shi din shi ma zai zama iri biyu amma abin da sai lokacin rayuwar annabi ne za a yi tabarruki da shi amma abin da har bayan rayuwarsa abin da ko lokacin rayuwarsa ana tabarruki da shi shine yin imani da shi imani da annabi ana tabarruki da wannan imanin da kai da shi da soyayyar da ake masa ana neman albarkar imanin albarkar soyayya din dan a amfana da ita bibita shiriyanka karban sakon da ya zo da shi na alqur'ani mafi girman sakon da annabi zo da shi shine alqur'ani to alqur'ani kuma albarka ne to ka nemi albarkar qur'ani ta hanyar karanta kitabun anzalnahu ilayka mubarakun to amma haka addu'arka ana neman albarka da addu'ar sa jin sautin sa kamar da muka faɗa san ruwan da ya rage ko ruwan da ya alwala da shi duk ana neman albarka da wannan to amma yanzu san ruwan da ya rage ko san ruwan da ya alwala da shi tunda baya nan babu to dan saboda haka kaga wannan idan mutum ya bi duk abin da yake mai albarka ne ma albarkar wannan abin ka je garin makka dan albarkar wannan ɗakin ka je kai abin da Allah sai kai idan ka je dan albarkar ɗaki ya zaka ka nema albarkar ka yi dawaki ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ka sha ruwan zamzam ka kiyaye dokar Allah a wajen yanzu ka nemi albarkar maka kenan idan ka je Madina ka je masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ka yi tahiyatul masjid bayan ka gama ka je ku yi sallama ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ka yi masa salati ka ka nemi albarkar Madina ka nemi albarkar wannan masallacin kenan ka halarci sallan jami'a masallacin ka nemi albarkar masallacin kenan ana karatun Qur'ani ko na hadisi ka zauna ko minti biyar ne ka nemi albarkar wannan wurin ta wannan hanyar ake neman albarka ba wai ka je ba ka tafi bangon masallacin ka sai safa a jikinka wannan shirmin kai kawai ba abin da kai abba ke sallah a masallacin ka ma albarka ka yi karatun qur'ani a masallacin ka ma albarka ka ji wani darasi a wurin ka ma albarka musamman lokacin zaman ka na Madina kar ka yadda sallar dan'i ka wuce ka ta same ka a wani wuri wanda ba masallacin annabi ba saboda duk wanda ya sallah a can gurin kafin ya samu irin ta sai yayi dubu ba sallan jami'i dubu ai ba wasa bace ba saboda haka bai kamata baka je kana kwana a makwancin alazai a masaukin alazai kana tabbacin ka ba abin da ya dame ka lalle in barci ya kama ka yi ma cikin masallacin in an kiran sallah za a tafi ka ka dace sallolin nan guda biyar dukkan su a masallacin annabi yanzu ka nema albarka wurin kenan masjid za ka sa neman albarka ka kai ziyara masallacin ka yi tahiyatul masjid ka nema albarka wajen kenan to duk wannan hanyoyin da ake neman albarka din kenan ga albarkar wuri ga da ake nema amma zai da muka ce Ka'aba wuri ne mai albarka to sai ka je neman albarkar wurin sai ka je ka sa bangon Ka'aba kai ka dawo ba wabi ba komai ka nema albarka kenan ka nema albarka hanyar da kai ba ta neman albarka ba an je Madina wuri ne neman albarka sai ka yin sallah ko daya a masallacin Annabi ka nema albarka kenan baka nema ba ba ka durin wurin da yake da albarka kuma sai ka ba hanyar da ake neman albarka kana fatan kun fahimci wannan kula da kyau عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هنين ونحن هدفاء أحد بكفر عن كرقو حديثي لقى أبو واقد الليثي سننس الحارث ابن او صحابينا اللي صلى الله يا موتى كلا تسد كل تقوت كسل باين هجرة يتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم mun fita tare da annabi tsira da mun tabbata gare shi ila hunaini zuwa yakin hunain wato bayan fatahu maka kenan kan wajen yakar kabilan hawazin da faqir mun fita tare da annabi zuwa ga hunaini wa nahnu hudafa'u ahadin bi kufr a lokacin muna daf da shiga musulunci ba mu dade da shiga musulunci ba walil mushrikina sidratun yakufuna indaha mushrikai kuwa suna da wata magariya wadda take ya akufuna inda suna lazuntar ta ba ta rabuwa da ita wa yanutuna biha aslihatahum suna rataye makamansu a jikin rassanta yuqalu laha zatu anwar ana kiranta mai maratayai ita wannan magariyar saboda suna rataye makamansu a jiki in za su yaki suna neman albarkar wannan magariya suna kudurai in har sun rataye makamansu a nan to suka ɗauki makaman suka tafi yaƙi za su ci nasara su mushrikai ne suke da wannan itaciyar yanzu ka ganin gurin sun nemi tabarriki wato na farko sun tabbatar da albarka a jikin me magariya wato musu tana da akwai kuma suka nema yadda ake neman albarka shine a yi ne a rataye makami a wajen duk da tabbatar da albarkar da hanyar da aka zo wajen neman duba ake musu famararna bi mu ma muna cikin tafiya sai muka wuce ta wata magariyar daban ba ta su ba fa kunna sai muka ce ya rasulullah ij'al allana zata anwafin kama lahum zatu anwa, mu ma ka sanya mana mai maratayai kamar yadda kafirai suke da mai maratayai mu je mu rataye makamin mu ma zabar mana wata irin magariya mai dan dama dama mu rataye makamin mu kaga shi yasa yace dama tana farkon shiga musulunci ne kaga ba za ku zargi shi ba nan gudu fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar annabi da faɗin wannan saboda nuna mamakin abin haka yake ko yace subhanallah ko yace Allahu akbar idan abu ya bashi mamaki ko yace subhanallah ko yace Allahu akbar an gane ko yakan faɗi subhanallah dan ya tsarkake Allah daga abin da kamar da wutar ta nuna ya maka yake Allah ya ce subhanallah dan ya tsarkake Allah daga abin da aka fa masa wato ya nuna neman a sa wannan itaciyar matan su shirka ne da haka Allah na bukatar na karkace shi daga mai abokin tarayya sai ce subhanallah a wata riwaya a wata riwaya fa Allahu akbar yani Allahu akbar mimma tushrikuna bihi amma bai sarraha maganar ba sallallahu alaihi wa sallam yace inna hasunan lalle wannan ita ce hanya ko lalle hanyoyin da suka gabata kenan kuntum wallazi nafsi bi yadihi kama qalat banu isra'ila musa yace wallahi kun faɗi abinda banu isra'ilawa suka faɗa ga musa suka ce da shi ija allana ilahan yayin da suka zo suka ga mutanen wani gari suna bauta gunki sai suka ce annabi Musa ija allana ilahan mu ma samu mana wani gunki mu rinka bauta masa dan bukatun kurkusa kama aliha kamar yadda wannan kauyawan suke da dan gunkin su qala innakum qaumun tajhalun sa'annan Musa alaihi salam yace innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne jahilai kuna jahiltar wato al'amarin ubangiji annabi sai la tarkabunna sunana man kana qablakum wallahi dama sai kun bibici hanyoyin waɗanda suka rigaye ku irin abin da suka yi na barna sai an samu waɗansu suna danganta kansa wannan al'umma su ma sun yi irinsa yanzu a nan gurin mahallu sahid a nan gurin file sun nemi albarkar mai magarya bishiya bayan ko ba ta da ita kuma annabi ya nuna wannan abin menene shirka ne ya kwatanta shi daidai yace laqad qultum wallazina tadri kama qala banu isra'ila li musa duk da cewa abinda banu isra'ila suka ce da uwan musa shine me ija allana ilahan kama lahum aliha su ko abinda waɗannan suka ce da shi ija allana zata anwatin kama lahum zata anwatin lafazan sun sha bamban amma ma'anar ɗaya shi yasa suke cewa asma la لا يغير الحقائق canza suna baya canza zatin abu yanzu abu idan ya zama zatin ka ne sai aka ba shi wani suna ya saba da shi kai kuma kana so dole ka sa mutane su da ka zo a maimakon ka canja shi ba daga barna ba ya koma gyara sai ka bar shi a barnasa amma sai ka canja masa suna canja sunan ya kure shi daga barna ne ma'anan tagayyurul asma la yughayyirul haqa'iq canja suna baya canja zati ina fata mun fahimta yanzu kaga abin da suka faɗa daban-daban amma dai ma'anar dukkan dai manufar iri ɗaya ce domin kowanne dai ya nemi a sa masa wani abu da zai mayar da al'amarin gare shi wajen farata ya nasara ko rikin ta gare shi wanda wannan shine ainihin shirki wannan hadisi rawahu tirmidhi wa sahahahu mala fihi masail al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatin najmi mun fahimci fassaran ayan nan ta cikin suratul najmi a fara'aytumul lata wal uzza da abin da ya biyo bayanta asaniyatu mas'ala ta biyu ma'rifatu suratul amri allazi talabu mun gane surar abin da su suka nema asaniyatu wato da suka ce ija Allah na zata anwatan ko mun gane sun nemi tabarruki ne da wata bishiya a ba su wani abu mai albarka su nemi tabarruki da shi amma shin sun aikata ko ba su aikata ba ba su aikata ba neman abin kawai suka yi as mas'ala ta uku kaunuhum lam yaf'alu kasancewar ba su aikata wannan abu ba sun dai nema ne kawai ar mas'ala ta hudu kaunuhum qasadu at-taqarruba ila Allah bi zalika sun nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar hakan li zannihim annahu a azakan su Allah na san abin tunda su sun jahilci abin yadda yake al khamisatu mas'ala ta biyar annahum idza jahilu hadha fa ghayruhum in ya zanto cikin sahabbai an samu wanda ya jahilci wannan mas'alar to wanda zai zo baya ai ya fi jahilci wannan da haka yanzu dan an samu wani malami ya jahilci wannan zai zama abin mamaki ga ta abubuwa kudin laifi ma sun jahilta an gane ko ma'ana sai dai su jahilcin a lokacin suna farkon musulunci fadin sa cewa muna farkon musulunci wannan ya nuna sahabban da suka dade a cikin musulunci su ba su ga cikin wannan gayyar ba ba sa cikin wannan suka ce inji Allah na wata na wata duk sababbin abin nan da suka faɗa ka sababbin shiga musulunci saboda karancin ilimin su as-sadisatu mas'ala ta shida anna lahum min al-hasanati wal wa'd bil maghfirati ma laysa li ghayrihim su sahabbai suna da alkawali da Allah ya yi musu na gafara suna da alkawali da aka yi musu suna da ayyukan kirki da suka yi masu tarin yawa ma laysa li ghairihim irin wanda wannan su baya da shi Da haka su faɗin wannan kalmar ba zai kawo musu cikar ba saboda me saboda suna da rinjaye na hasana kuma suna da alkawali da Allah yayi na cewa yayi musu gafara radiyallahu anhum wa radwan وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة azima allah ya riga مثل القول غفرا ko sun furta ba komai sai dai dan ya zama koyarwa ga na baya sai a faɗakar da su a nuna ba daidai bane ba kun gane ku ba wai dan Allah ya kama su da mutum da ya nuna ya musu gafara السابعة مسألة بقي أن النبي sallallahu alaihi wa sallam lam ya'zurhum annabi bai ba su uzuri ba yayi shiru yace tunda dai sabon jiga musulunci ne bari mu zo mu kyale su bal radda alaihim annabi ya mayar musu da martani nan take bi qawlihi da maganar sa cewa Allahu akbar innaha sunan Na unna لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث فالنبي كوف da waɗannan أن guda uku abu na farko Allahu akbar dan ya nuna girma abin da suka yi abu na biyu inna hasunan cewa ta farko waɗanda suka gabata ne su ne yahudu da nasara sun kosan ayoyin qur'ani sun sauka suna faɗin wato sakamakon mummuna da yahudu da nasara abu na hudu da yake la tattabi unna na uku kai da yake la tattabi unna sunna man kana qablakum as-samiratu mas'ala ta takwas al-amru al-kabir al-amri mai girma wa huwa al-maqsud wanda shine babban manufa annahu akbara anna talabahum ka talabi bani isra'il yana na musu cewa abin nan da suka nema na a sanya musu bishiya mai maratayi daidai yake da abin da banu isra'ilawa suka nema ga Musa da suka ce illa Allah na ila wato kaga shirka ne abin kenan sai da annabi bai ce ba ko bi sarkai ne saboda ya san sun jahilci abin saboda jahilci yana hana a sauke mutum hukunci a kansa kun gane ko at-tafi'atu mas'ala ta tara anna nafya hadha min ma'ana la ilaha illa ma'a waqti ma'a min ne ma'a dikkatihi dikin wa safa'ihi ala ulaika wato anna nafya hadha kore dukkan wani abu din nan wannan da aka kore min ma'ana la ilaha illallah yana da cikin abin da kalmar la ilaha illallah ta kunsa ko ka faɗe ta matukar baka kore albarka ga abin da ba da ita ba baka kore neman tabarruki ga abin da ba a neman tabarruki da shi ba har yanzu kamar ka faɗe ta ba kenan dan baka tabbatar da hakikanin ma'anar ta ba ba a dikkatihi tare da ɗorewar abin tare da kasancewar abin wani abu na lungu wa khafa'ihi da koyuwarsa ala ulaika a bisa ga waɗancan mutane na farko al'ashiratu mas'ala ta goma annahu halaka ala al-fitya wa huwa la yahlifu illa li maslahatin annabi ya yi rantsuwa kafin ya bada fatawa annabi ko baya yin rantsuwa sai yana akwai maslaha yace qultum wallazi nafsi bi yadihi kama qalat banu isra'ila li musa alhadiyatu ashar ko alhadiyatu ashara mas'ala ta sa daya anna shirka fihi akbar wa asghar lalle shirka ashe akwai babba akwai karama لأنهم لم abinda بهذا أدن صحابي سكا قد أبو da ba. ya zama kenan abin da suka nema cewa a sa mana ma zatu anwat ai ba su riga suka aikata ba fadin cewa a sa mana zatu anwat shirka ne amma karama da sun aikata ya zama me babban shirka to bisi wancan ba bisi babban shirka ba a shi kenan nan shirka ko ba sai karama الثانية عشرة مسألة قوم شابيو قوله ونحن هدفاء آد بكفر yace abin da ya faru din nan ya faru ne lokacin muna farkon shiga musulunci ba mu dade da barin kafirci ba fihi anna ghayrahum la yajalu zalika anan za mu fahimci wani su daga cikin sahabbai wanda ba sababbin shiga musulunci ba su ba su jahilci wannan ba wanda ya jahilci wannan shine wanda bai dade shiga musulunci ba cikin su ba dukkan sahabbai bane suka yi tarayya wajen cewa inda Allah na zata na wata a'a wanda ba su dade da shiga musulunci bane kun gane ko الثالثة عشرة مسألة تساؤك التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه wato a ce idan abu ya baka mamaki ka iya kabbara ka ce Allahu akbar khilafan liman karihahu wannan sabanin wanda suke ganin fadin hakan makaruhi ne ba su dalilin karhanci الرابعة عشر مسألة تسعة تسعة تسعة سد الذرائع كوتي دكا وتكذا shirka domin maganar da suka faɗa ba shirkan bace babba aikata wancan din shine babban shirka amma ita kanta maganar annabi ya hana su ya yi musu inkari akan ta dan ya toshe ne kafa shirka sallallahu alaihi wasallam الخامسة عشرة مسألة تسابير النهي عن التشبه بأهل الجاهلية هني dangane da yin kamanceceniya da mutanen jahiliya as-sadisa ta ashar mas'ala ta sha shida al-ghadabu inda ta'limi ya halatta kai fushi a wurin koyarwa in halin fushin ya kama kai zafi amma ba kullum ba ka ɗauki zafi yau gobe kuma ka nan a ci a busa a ci a busa kun zafi kullum baya kawo amfani wato wannan ya tura da wata matsala da wani malamin muke ba da labari a Madina adasan sun mutumin wani kauye ne shi amma yana koyarwa a jami'a da aka yi hutu sai tafi kauyen su to sai zan tona zuwa masallaci a ranar juma'a kafin a yi hudu ba ya dan yi wa'azi ya fadakar da mutane haka kansu da bayan sallah ya fadakar da mutane to da yake malami ne ya san abin da yake wajen fadakar wata akwai tausasawa musamman tunda mutanen karkara suna bukatan usulubi na jan hankali ya gama wa'azi wata rana zai fita sai wanda dattijo kira wuce yace wai da Allah ka da Allah wani ya faɗa wani malami da yake musu wazi kulle ta akwai bambanci ne a ba bambanci duk ne ta akwai bambanci shi Allah ka kawai bai da komai sai wuta kai kuma mun zina ka yana da guda biyu da wuta da aljanna in ko kullum sai dai ai magana wuta to yadda aka yi Allah ka wuta kawai yake ne wato dan zafi ne da yawa ke ta السابعة ta goma sha bakwai القاعدة kulliya ɗaukan ka'ida ga mammiya li qaulihi da fadinsa inna hasunan lalle abu ne da ya maimaitu abin da kawai zaka baki fassara kenan in banda fassaran yi ba kaman da lalle abu ne mai maimaituwa yanzu abin da banu Isra'ila suka gashi kuma fassara ne mai tashi kamar ya zama ta ka'ida alfaminata ashara mas'ala ta takwas an hadha alamun min alamin nubuwa wannan alama ce cikin alamomin annabta li kaunihi wa qa'a kama akhbara dan kasancewar abin ya faru kamar da annabi ya da labari annabi yace la tattabi'unna sunana na kana ku. ya faɗi wannan kafin abin ya faru a yanzu yau abin yana faruwa bai zama gaskata annan nan ba bai ce wallahi sai an samu cikin al'ummar nan waɗansu sun bi tafarkin yahudu da nasara wajen yin aiki irin nasu wajen gina masallatai a makabarta wajen tabarruki da kabarin salihan bayi wajen ɗaukar su wajen girmama masu sama da kima yanzu duk wannan bai faru ba wannan ya zama alama kenan na annabta wannan hadisin kansa dan annabi ya ce ba malaka ta gurin sama man kana qablakum lokacin da ya faɗa abin bai faru ba amma yanzu abin da yana faruwa muna gani التاسعة عشرة مسألة تسعة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا duk abin da Allah ya zargi Yahudu da Nasara a cikin Alkur'ani ya faɗe shi da ya domin mu don kar mu aikata ba wai kawai dan ya kosar da yawan mu ta labari ba sai dan ya fadakar da mu ma'aikata al-ishruna mas'ala ta ashirin, annahu mukarrarun inda anna al-ibadati mabnaha ala al-amri abu ne tabbatacce a wurin sahabbai ita ibada ana gina ta ne kan umarni a ina muka fahimci wannan sun ga mutanen nan suna zuwa suna da bishiya ta neman albarka inda ibada ana yin ta da san zuciya ko fa'altu kama ra'aytu an-nasa yaf'aluna da sun nemi izinin annabi da sai su amma sai suka san annabi mai ija allana zata anwatin kama lahum zata anwatin ai ga yi nan da yawa su zabo da sai ga dama mana amma sun san inda ibada za a yi sai an nemi umarni daga ina daga annabi sai suka san annabi ka mana dukiyar mu mami wato sai wanda ya nuna kenan sai annabi ya nuna wannan abin kuskure ne a ce ba a ibada da mai da san zuciya da san zuciya za su gina da sai sun fada abin a gansu amma sai suka yi tambaya kafin su aikata kaga bambancin mutanen da ke nan da yanzu bambancin mummunan farko da mummunan yanzu kafin su aikata za su tambaya me hukuncin kaza ya zan yi in yi kaza in ya halatta ce ya halatta in bai halatta ba kenan ba mu bai riga ya fara bayyana santa amma ne yanzu ya shekara goma yana abu ko ya shekara biyu ko ya kaza ce malam ni ne nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza me hukunci ka ce masa ya halatta ka halatta masa haram ka ce masa da halatta ba kuma ku yi ni ya zai ya yi shekara biyar ko shida yana yi shi yasa ko cikin tambayar sai ya maka dabara sai ya baka cin hanci me hukuncin kaza ai ya halatta ko abin da yake so ka ce eh aikin da ya baka ce eh kawai tun da haka ka faɗa ba duk abin da zaka faɗa kin haka sai kun yi jidali shi kun fahimci annal ibadatu mabnaha ala al-amri fa fara fihi tanbihu sai zan to a cikin wannan akwai faɗakarwa ala masailil kabari a bisa da tambayoyin kabari wato wa anan wurin malamai suna da fiqh malam bi mu hakka Muhammad bin Abdul Wahab wa a wannan ma za mu fahimta shi za a yi tambayan kabari tambayoyin nan guda uku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka amma man rabbuka inda za a ce man rabbuka yake fawadihun wannan ai za a bukatan wani bayani duk za ka fahimci wannan wa amma min ikhbarihi wa amma min wa amma man nabiyuka amma fadin sa cewa man nabiyuka fa min ikhbarihi bi anba'il ghaibi saboda annabi ya bada labarin abin da zai zo na gaibi yace la tattabi'unna kama da man kana qablakum sai muka fahimci waye ke da ikon bada labarin gaibi annabi kaga wannan ya kunshi man nabiyuka kenan wa amma ma dinuka amma fadin ma dinuka fa min qawlihi allah na ilahan kama lahum aliha wato sun za su yi ibada kenan kenan za a tambaye mutum addini ya kamata mutum yi to tun da haka ne bari su abin nan su nemi abin bauta din kenan alhadiya ta ashar alhadiya ta wani isrun mas'ala ta sa daya a ashirin da ɗaya kai anna sunnata ahlul kitabi mazmumatun ka sunnatul mushrikina lallai tafarkin yahudu da nasara abin zargi ne kamar tafarkin a mushrikai الثانية والعشرون مسألة عشرين دبيكوا أن المنتقل من الباطل الذي إتاده قلبه la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilka al'ada malai ce annal muntakala min al-batil duk wanda ya rabu da wata barna allazi itadahu buhu wanda zuciyarsa ta saba da irin wannan barnar la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilka al'ada ba ba a amintuwa ya zanto akwai ragowar wani saura na wannan al'ada a zuciyarsa wato ba wai yau ne in ka fita daga waje za a ce ka rabu da shi gaba daya wannan sai a hankali da karatu da lizintar abin nan kafin ka iya rabuwa da shi gaba daya amma ba haka ba sai ka dade kana abu ka dade kana sunna a har za a cikin maganganun ka da ayyukan ka kuma na samu ko dan in shirkoki dan kanana haka in ka ga babban ko za ka yi jawabi ka kana ta mutane da Allah da annabi ku ga dan Allah da annabi ku ga ta ce ko da saura kenan ai za ka ce dan Allah ne shi kadai wannan duk zai fara mai zuwa bakunan a cikin ayyukan mu ba za ka iya rabuwa da shi gaba ɗaya ba sai a hankali sai da karatu shi yasa ba abin da zai sa ko mutum ya ce ya gane suna ba zuwa inda ake karatu wallahi bai gane ba ba abin da ya gane wai kai ku dauka dan kawai mutum ya daina bid'a ya ce bai yadda da kaza bai yadda da dariƙun sufa bai yadda da shirme eh, wani bai da abu da ake na shirme sai bai yadda da shi ba kawai kike ya zama ahlus sunna ai yayi la ilaha illallah a yanzu da ake nema yi illallahu ga mutumin da ya la ilaha kawai bai illallahu ba ya bai karasu ba musulunci shi ka kar mutum ya dauka kawai don ya fahimci suna ya zauna a gida ai alhamdulillah ai mun fahimta in ya ja mutane bandiri yayi dariya ka ji mutanen kai ma yanzu kana nan cikin wata hulka baka sani ba to ga dai sahabi yace ya Allah na zata na wadin kamalahum tun san kenan lokacin ba ba haka kenan mutum idan ya bar wata barna ba ka iya amintuwa ɗari bisa ɗari cewa ba ya da ragowar wannan barnar a cikin zuciyarsa kai a hankali ne kaunin yin saboda ga mun fahimta wani hannu da sa'o ahadin bi kubrin ga abin da suka faɗa to alhamdulillah abin da muka faɗa na daidai Allah subhanahu wa ta'ala kai wanda muka kuskure ko duk mun harshe Allah ya tafi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi